This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya duka a jamhuriyar Nijar. Kuna kuma iya kama mutane sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Halima jimrau muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan lokaci kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. A daidai lokacin da wasu ƙasashe hudu akalla gami da Amurka suka yi alkawarin taimaka ma Najeriya wajen nemo 'yan makarantar na 'yan mata 276 da aka sace ko kuma da 'yan Boko Haram suka sace, shugaban ƙasar Goodluck Jonathan ya ce ya yi amanna sace 'yan matan nan zai zama mahwarin ganin bayan ta'addanci a Najeriya. Jam'iyyar African National Congress wato ANC a takaice mai mulkin kasar Afirka ta kudu ita ce a kan gaba a yawan ƙuri'un da aka ƙidaya ya zuwa yanzu. gwamnatin kasar china ta kama wata sananniyar 'yar jarida bisa zargin wallasa sirrin kasa kanun labaran kenan batun sace 'yan matan da aka yi a makarantar sakandaren cibau ke jihar bannan najeriya ya dishe armashin taron koli na kasa da kasa da ake gudanarwa taron na farko a nahiyar afirka a birnin tarayya abuja muna da rahoto kan taron da kuma fashin baki kan harkokin tsaro a najeriya sai kuma dambarwar siyasa a jamhuriyar niger kamar yadda muka saba jummai ali za ta shigo da shirin sai bango ya tsage amma duka sai bayan kun sha labarai tare da sallama a gare ku da watan kuna na lahiya ga cikakkun labaran duniyar Akalla wasu ƙasashe hudu game da Amurka sun yi alkawarin taimaka ma Najeriya wajen nemo 'yan makarantar na 'yan mata 276 da 'yan Boko Haram suka sace. Da yake jawabi a zauren babban taron duniya akan tattalin arziki da ake yi a Abuja, shugaban ƙasar Najeriya gullak Jonathan ya yi godiya ga China, ƙasar ƙarshen da ta yi alkawarin taimakawa wajen samo waɗannan yara 'yan makaranta. The United States of America, the United Kingdom, and France have also spoken with me and have expressed their commitment Amurka da Birtaniya da Horanshi duka sun yi magana da ni kuma sun nuna ƙuduransu na son taimaka mana mu bayan wannan rikici a Najeriya. Na yi amanna cewa sace 'yan matan nan zai zama mahwarin ganin bayan ta'addanci a Najeriya in ji shugaban ƙasar Goodluck Jonathan. Wanda ya ƙara da cewa mahalarta taron kolin na bayyana goyon bayansu ga Najeriya kuma kasance a zauren taron wani babban cin mutunci ne ga 'yan ta'adda. ya ce da sun ƙi halartar babban taron da 'yan ta'adda sun yi murna kuma sun ƙara yin ɓanna. a jiya laraba shugabannin sojojin amurka suka ce nan da wasu 'yan kwanaki da ke tafi nan gaba mashawartan amurka za su isa najeriya domin su taimaka da sadarwa da kayan aiki da kuma leƙen asiri birtaniya ta alkawarin ɗaukar hotuna daga sararin samaniya da tarmaman ɗan adam a yayin da ƙasar horanshi kuma ta ce za ta aika jami'an tsaro jam'iyyar afirka national congress mai mulkin ƙasar afirka ta kudu ce kan gaba a yawan kuri'un da aka kada ya zuwa yanzu a zaben duka ƙasar da ake yi wanda a karan farko ya haɗa kan har da kuri'un waɗanda aka haifa a shekarar 1994 bayan mulkin wariyar launin fata sakamakon wucin gadi da hukumar zaben ƙasar ta baya a yau alhamis ya nuna cewa jam'iyyar anc na da kashi 63 cikin 100 na kuri'un da aka kirga daga cikin fiye da rabin waɗanda aka kada babbar jam'iyyar hamayya ta democratic alliance na da kashi 23 cikin 100 babu wata jam'iyyar da ta samu fiye da kashi biyar wato kashi biyar cikin 100 na kuri'un da aka kidaya ya zuwa yanzu hukumar zaben kasar ta ce daga cikin waɗanda aka yi wa rajistar zaɓe a kasar kashi 73 cikin 100 ne suka fita suka kada kuri'unsu a jiya laraba masu fashin bakin al'amuran yau da kullum na kyautata zaton cewa jam'iyyar ta anc za ta samu fiye da kashi 60 cikin 100 na kuri'un jama'a wanda hakan zai share wa majalisar dokokin kasar fagen zaben shugaba jacob zuma ya yi wani wa'adin mulkin shekaru biyar a karo na biyu labaran duniya kuke saurare daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Gwamnatin kasar Sin wato China ta kama wata sananniyar 'yar jarida bisa zargin hallasa sirrin ƙasa. Wannan ne matakin nuna halin ba sani ba sabo na baya-baya da gwamnatin kasar China ke ɗauka akan masu bijire mata a gabanin zagayowar ranar da aka yi ma jama'a kisan gilla a dandalin Tiananmen, wanda batu ne mai so sarai a ƙasar ta China. Kamfanin dillancin labaran gwamnatin kasar na Xinhua ya faɗa a yau Alhamis cewa tun ranar 24 ga watan Afrilu aka kama ga Yu aka tsare bisa zarginta da samun kwafin wasu bayanan gwamnatin da ba a hoyyace ba ta haramtacciyar hanya kuma ta miƙa su ga kahohin yada labaran ƙasashen waje. An nuna 'yar jaridar mai shekaru 70 a talbijin ɗin gwamnatin ƙasar China tana haɗa da bakinta cewa ta yi ba daidai ba. Ba wannan ne karan harko da Gao Yu ke shiga kaso ba da mata saba saboda gwagwarmayarta ta siyasa da kuma aikinta na 'yar jarida. A shekarar 1993 ma an yanke mata hukuncin ɗarmin shekaru shida a gidan kaso bisa zargi iri ɗaya na hollasa sirrin ƙasa. daga ƙarshe 'yan tawaye masu goyon bayan manufofin rasha a gabashin ukraine sun ce za su yi zaɓuɓɓukan raba gardama kan kafa abin da suka kira jamhuriyoyin wato jamhuriyoyin al'umma masu zaman kansu duk da kuwa da cewa a jiya laraba shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya yi kiran cewa a jinkirta yin waɗannan zaɓuɓɓukan wakilan 'yan aware masu goyon bayan manufofin rasha a yankunan danzig da luhansk na gabashin ƙasar ukraine sun faɗa a yau alhamis cewa za a yi zaɓuɓɓukan raba gardama a ranar lahadi goma sha ɗaya ga watan mayu kamar yadda aka tsara yin su can baya kamfanin dillancin labaran ria novosti na gwamnatin ƙasar rasha ya ruwaito denis fushilin shugaban yankin da ya ayyana kan sa jamhuriyar jam'iyyar donetsk yana faɗin cewa zaɓen raba gardaman da za a yi a can zai buƙaci mazauna yankin ne su zaɓi i ko a'a game da ayyana 'yancin kan jamhuriyar jama'ar donetsk su ma mazaunan yankin luhansk tambayar da za a yi masu ita kenan game da jamhuriyar jam'iyyar luhansk Baran duniya kenan aka saurara. shugaban amurka barack obama ya bayyana cewa amurka za ta iyakar iyawa ta ga cewa an gano 'yan matan da aka sace a najeriya yayin da kasashen china da ingila da kuma canada su ma suka bayyana niyyar ba da gudunmuwa a wannan yunkuri hajiya hafsat amir marshall wata gwagwarmaya a najeriya ta yi tsokaci dangane da wannan karamci in amerika da gaske take za ta zo su taimakawa a gano yaren nan ya yi daidai to amma maganar a nan shin ina za a gano yara wasu fa an sai da su naira dubu biyu biyu hmm? an fita da su daga cikin najeriya a ina za a da gano su wasu ba sa kasan nan an riga an tsallake da su an fitar da su fa yanzu maganar da yake miki fa ya kusa wata daga yin abin nan in Amerika tana da niyyar taimaka tun daga zafi zafin abin ya kamata ta taimaka amma ba ta taimaka ba yanzu sai da lokaci ya riga ya eh, amma kamar eh amma kamar yadda aka yi bayani cewa an yi tayin taimaka ma Najeriya nan tun ba wannan lokacin ba amma Najeriya ba ta amince ba sai a wannan lokacin. Eh saboda Najeriya tana da hannu a cikin abin da ke faruwa alheri. Duk yadda kika so ki fidda gwamnatin tarayya daga cikin zargi bayan da za ki fidda ita daga cikin zargi. tana cikin zargi saboda da ita aka sani sojojinta ne sannan mutanen nan tun abin nan bai kai haka ba aka ce a neme su a zauna a yi sulhu da su kamar yadda ya yi da Niger Delta ba abin da ya yi a kansu har abin nan ya zo ya taɓarɓare saboda haka ko muna so ko ba ma so dole ne a zargi gwamnatin tarayya da hannu a cikin abin nan da yake faruwa ba yadda za a yi tafitar da kanta daga cikin zargi sannan duk lokacin da aka yi kashe-kashen nan ba ta nuna damuwa ta ci gaba da harkarta hmm? wasu suna ba da ma kwanaki a zaman makoki in irin waɗannan abubuwan sun faru kin taba jin Najeriya ta ba da koyi ni ɗaya kai ko awa sa'a ɗaya ko minti biyar kin ce kin ji ta ce a tsaya a yi a yi makokin waɗanda suka mutu alheri hmm? saboda haka abin nan na dubawa ne to hajiya tilas ne a farkan wannan kwamiti kuma da shugaban ƙasa ya kafa da zai ba da shawarwarin matakan da ya kamata a ɗauka domin ceto waɗannan yara kina ga wannan kwamitin zai zama da wani alfanu a wannan lamari da ake ciki kasancewa galibin waɗanda suke cikin galibin waɗanda suke cikin kwamitin nan ba jami'an tsaro bane abin da kwamiti zai yi kwamiti nawa aka nada a Najeriya kin taba ganin kwamitin da aka nada aka yi amfani da abin da kwamiti ya kawo kin taba gani ciki daga hawan gwamnatin nan ta Jonathan kwamiti nawa aka nada na nemo a yi sulhu da mutane ko kuma an yi an yi badakala an nada kwamiti ya binciko abin da aka gani kin taba ganin wanda aka yi amfani da abin da kwamiti ta kawo babu saboda haka wannan ma faɗa ne kawai aka yi don ana ganin kila an faɗa za a kwantar wa da mutane hankali iyayen yara za su daina daga zargi mu iyaye ne mun haifa amma wallahi alheri ne a waje na da wannan bata da yara suka yi in na ne gara in san sun mutu na binne su Hajiya Hafsat Ahmed Masha wata maya a Najeriya. To bari mu karkare a jamhuriyar Nijar inda siyasar kasar ta ɗauki wani sabon salo abin da ya kai ga sake kiran manema labarai a majalisa. Wakilinmu Abdullahi Mama Amadu na da ci gaban rahoton. Dalilan da suka haddasa kiran taron manema labarun da 'yan majalisun dokoki na bangaren masu rinjaye suka yi shi ne na shaidawa al'umma kudirin da suke da shi na tura wata takarda a gaban kotun koli ta tsarin mulki domin neman shawarinta kan abin da suka kira tarnaki da hana ruwa gudu wajen tafiyar da ayyukan majalisar dokoki da suka ce shugaban majalisar dokokin Malam Hamma Ahmad yana yi. daman dai kafin shigar da wannan bukata 'yan majalisun dokokin na masu rinjaye na zargin shugaban majalisar dokokin nijar ne da zama wani kadangaren bakin tulu kan al'amuran da suka shafi jagorancin tafiyar da majalisar wanda masu rinjayen suka ce tabi'un nasa sun samo asali ne tun lokacin da ya rikida ya koma dan adawa honorable zakari umaru dan majalisar dokokin jam'iyyar pnds tarayya ne mai mulki mu a ganin mu bai dace ba har Muhammadu ya ci gaba da jagorancin majalisa. Lehina ya tauye aikin majalisa ya hana sam a yi shi kuma ga shaida iri iri iri iri ga tana a mun kai inda za mu tsaya mu ce majalisa ba ta da shugaba. Honorable wani irin sakamako ne kuke jira ga ita wannan kotu idan aka yi la'akari da wannan bukata da kuka shiga gaba. So koti ta faɗi shin hamma shugaban malasa ya hana majalisa aiki ko bai hana ba in ya hana ta aiki menene doka ta ce ayi jin haka ke da wuya bangaren masu adawa din suka kira taron manema labaru domin mayar da martani kan sabuwar bukatar da su masu rinjayen suka shigar a gaban kotun koli ta tsarin mulki sala hassan amadu dan majalisar dokokin jam'iyyar lumana afirka ne ta malam hamma amadu shugaban majalisar dokokin nijar. abun da duk ke jewa ya ɗaci mun san kurya za ta idawa yau gashi nan sun yi dekalara cin cinsu sun ce gobin allah kai mu rai sun hige muhammad ganshi na shugaban majalisa kenan demokrasi ya mutu nishar hal abada ba a bin hanyar dokoki ba a bi hanyar constitution ba a bi hanyar reglement interior sai abun da mutum ya so sai abun da mai iko ya so sai abun da mai iko ya ci ga abun da yau sun ku gwada muna sun ka ce za su yi muna jiran su. Tsawon kwanaki sama da goma sha biyar kenan da wata dambarwa ta barke a majalisar dokokin jamhuriyar Nijar tsakankanin 'yan adawa da na masu rinjaye kan batun nada mukamai biyu na koli na tafiyar da majalisar dokokin inda kasa ga makonni biyu yanzu haka sau uku kenan da majalisar dokokin na tuntuɓar kotun koli ta tsarin mulki domin jin ra'ayinta kan sarƙaƙiyar da 'yan majalisun suka tsunduma a ciki mai nasaba da kundin tsarin mulki. Wannan sabon matakin da masu rinjaye suka ɗauka wasu na ganin su tamkar wani sabon salo ne da masu rinjaye rinjayen suka bullo da shi domin cimma su ta tsige shugaban majalisar dokokin Nijar mutum na biyu mafi kima a jerin mahukuntan Nijar to amma kuma dan adawa. Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Shitu Mahuta ya aiko mana da sako dangane da wannan ya ce haba 'yan siyasa jamhuriyar Nijar. ya kamata ku haɗa kanku ku zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya domin ci gaban ƙasarku ce ku can siyasa ba naku ba ne abin da ke faruwa a najeriya da ukraine ya ishe ku darasi to har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga jumai ali da shirinmu na gaba Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum, Jummai Ali ke kan gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da barista Solomon Salkab dalon wanda zai yi kokarin amsa wasu tambayoyi akan matsalolin Najeriya. A saboda haka ba tare da bata lokaci ba, za mu fara ne da wannan tambaya daga Sokoto. Wa alaikum salam. daga najeriya ina barista barka da zuwa na gode to akan harkar tsoki kuma da yake kai masani ne na shari'a a najeriya irin abubuwan da ke abkuwa arewa muna da shugabanni na sojoji wanda ya zanda cewa waɗannan jiragen da ake cikin najeriya kuma ɓangaren arewa zama suka zo suka zauna suka tattauna akan abin da ke amfani Najeriya ba kowane yana da muradu akan bukatar kanshi to ni ina tambaya akan abu biyu yanayin lalacewa tsaro Najeriya me yasa da ba a zaunawa a ga menene matsalar wannan abin da ke afuwa. shugabanni na arewa su zo su zauna su ga nina na an matsalar abin da ke kawo abubuwan na kashe mutane To malam ba ku kusa dukan ku kasan layin ku ya katse idan ka saurari wannan filin a ranar alhamis da muke sawa wani ya yi tambaya makamancin wannan kuma barista dalon ya yi bayani sosai na san zai gamsar da kai. Kana da wata eh, tambayar? Ina da wata tambaya. Yanayin taron ƙasa da aka zauna ana yi, wanda gwamnatin ta kira. Taron ƙasar nan da aka kira an kira ina tambaya akan wasu mutane da bai cancanci cewa a ce sun tuyi taron ba waɗanda an san da cewa mutane ne 'yan tawaye da ƙasa an gane su wajen taron na kuma hasu suna faɗa albarkacin bakin su waɗanda yanzu suna iya raban kan ƙasa. To me tambayar ka ana? To ni shi a tambaya ta kawai nake so barista shi mini magana. Irin so ga New Adam su tukumbo a zare. Na gane kawai da da mutane Na a ba su dama su wa waɗanda mutane su yi baki su yi magana akan ƙasa mutanen da kushe suna so su kama ƙasa hitina. To bari barista ya baka ansa ko barista gare ka. Wato shi shi yana nuna shakunsa cewa an taba aje kashe gobara da petrol a hannu shi tambaya da yake sai yi kenan. <laughs> Domin akwai waɗanda kalamin su ya nuna cewa ba su bukatan zaman lafiya. Sai ga shi nan kuma an kira taron kasa sai an gan su a wurin. eh wanda ya kira taron kasa kuma ya kira su yana da dalili ai hausawa ne suka ce a jira in ana so ta zauna lafiya sai a ba wa barahu tunda su ne waɗanda suke a sashe da kuma maganganu na rabuwan kai yanzu an ba su amana su tabbatar da zaman lafiya za mu ji abin da za su fada. Wannan taron ina so ka sani ba zaɓe aka yi ba ballantane ka ce a ah, yaya suna wurin naɗi ne ya yi wanda ya kira taron shi ya nada waɗanda yake so to tun da yake ya nada waɗanda yake so kenan irin sauran da yake so ma zai samu daga gare su saboda haka za mu jira mu ga bayan da aka gama taron za a yi yaya da shawarwari da aka tashi da shi a wurin ana cewa ana nema yan Najeriya su tabbatar da wannan shawarwari da kuri'a raba gardama ba za a kira mu yan Najeriya mu zo mu tabbatar da shi da kuri'a da ba domin ba mu zabe kowa mu aika da shi zuwa taro ba sai ka zaɓe mutum kafin za ka tabbatar da shawara da kuri'a da tun da wanda ya nade su ya sa su a wurin in sun gama za su ba shi zai karba inda zai tafi daga shi da wannan tsawarin ya rage nashi saboda haka kai ina son gaya maka hausawa sun ce tafiya ba da kai ba bai iya yiwa kai aron takalmi to madalla abuja ku ba mutum ya tambaya ko na gamsu da tambaya ka sunana kabir abdullahi mhm. a hajja ina yi wa barista tambaya akan abubuwan da suke faruwa a najeriya barista ina maka barka da zuwa a matsayinka na masanin shari'a a wannan kasa wani shawara kuke ba wa fada shugaban kasa akan fitilin fitinan da suke faruwa a Najeriya. A barista ni ina ganin ya kamata ku ba wa 'yan majalisa shawara. To, ka shiga ba da ra'ayi kuma, ka shiga ba da ra'ayi Malam Kabiru ya haƙuri. To, aja, to, tambaya ake shi ne. Eh, to, musamman. Ya kamata samar da tsaro da zai ke samar da zaman lafiya a Najeriya. Wannan shi ne tambaya ta. To Malam Kabiru kila baka kusa batun shawarorin da suke ba shugaban kasa barista dalon ya yi bayanin dalla-dalla har yadda aka yi suka je suka ga shugaban kasa da sauransu saboda haka idan ka saurari wannan filin za ka ji amsa da ya bayar kana da wata tambayar? To in ka saurari filin nan ya ba da amsa kuma na imanin cewa zai gamsar da kai. To Sokoto ku ba mutum ɗaya ko? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Eh, ina ma eh, barista maraba da zuwa wannan ilimin. Na gode. Eh, ina da tambaya guda ɗaya suna na Comrade Muhammad Garba Fakai. Mm-hmm. Daga Sokoto. Ah. Tambaya na guda ɗaya na farko shine game da muhimmancin wannan taron kasan da ake yi. Kuma sai na ga cewa muna da wa'anda ake cewa 'yan majalisa. na tarayya wa'anda yake ina ganin responsibility din yana kansu ne na tabbatar da duk abin da za a tattauna a wannan taron da ake so a yi shi a ainihi ma primary responsibility nasu to ina so in tambayi shi barista shin ba a hita kundin tsarin mulki ba ta national constitution din akan wannan powers ta vesting ma national assembly yanzu muna national assembly guda biyu ne jonathan ya fomin nashi kuma eh, constitution ta kasa tana da nata dama doka da ta basuwa na ɗaya kenan na biyu a maganan gehen tsaro da muke da matsaloli a kasan nan na ɗaya dai muna da dafi tambaya na biyu kenan eh, muna jin ka muna da minista na defense daga arewa muna da IG daga arewa muna da national security azwa daga arewa shin suna da shawarar da suke ba su a kuma da shi shugaban kasa shi ke aikin nan nasu tun da na dai ainihi aiki shi ne in charge of internal security yanzu a bi doka to kuma matsalolin da suke faruwa internally ne suke faruwa let's assume suna faruwa internally ne muna duba kamar kowa da irin nashi responsibility to shin ba a ba su damar aiki ne ko kuwa akwai inda kun dai sare mulki ta disallowing nasu su dauka responsibility nasu to ka gama tambayoyin Na'am na gama guda biyu din dama su nake da kawai. To comrade tambaya ka ta farko barista ya bada ansa sosai. Don wani ya yi wannan tambaya akan cewa ga 'yan majalisa me yasa za a yi taron ƙasa. Tambaya ka ta biyu kuma ban san ko shi barista zai iya baka ansa ba da ka ce ba sa aikin su barista ka dai ji tambaya shi ta biyu akwai abin da zaka gaya mai eh, eh, eh ya nuna cewa akwai yariyanmu da suke rike da manya-manyan mukamai na tsaro kuma gashi nan har yanzu ga halin da muke ciki ina ka kwana to ni dai a satin da ya wuce nan ma na yi wannan tambayan ga manya na ce waɗannan yayan arewa waɗanda suke rike da manya-manyan mukamai na tsaro ba a tuntuban su ku iyayenmu wanda kun girme mu ba ka tuntuban su ku ji menene ne tunanin abin da yake faruwa to abu ne wanda ya dangance irin kishin kasa da kake da shi in mutum yana da ke da matsayin gwamnati idan yana kishin kasansa to yana iya yayi aiki ya kare ta idan kuma yana aiki ne yana kishin aikinsa da kuma biyaya ga mai gidansa wannan shi ma wani sabon magana ne daban hmm. tun da muke taruwe tun da muke tuntuba tun da muke zagaya lokacin da aka kai a baga hari mu da kawan arewa mun je har baga mun ga abin da ya faru a wajen domin ba masu a bamu labari mun dawo mun aika da rahotanni da irin waɗannan yayanmu ba mu ji wani martani daga wurinsu ba idan abu na Allah da annabi ne su ma karan kansu ya kamata su neme mu dawa su ba mu bayani irin kyakkyawan matakan da suka dauka. Abin da ya sauwaka kenan a filin sai bango ya tsage sai kuma makon gobe idan Allah ya kamu barista Solomon Dalon zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Nura Bello. Kace hakika matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka na gayyato jami'an tsaron Amurka don su taimaka wa ƙasar Najeriya wurin ceto 'yan mata ɗalibai waɗanda wasu mahara suka yi awon gaba da su a makarantar sakandare da ke Chibok garin Maidugurin Najeriya. Allah ka sa da kyakkyawan manufa aka yi daga ƙarshe muna addu'a allah ka kawo mana zaman lafiya ƙasa ta najeriya amin sai ra'ayin sade sa'idu daura kai ko cewa kake hakika gudun mawa da ƙasashen faransa da amurka da birtaniya da china za su kawo wa najeriya don magance matsalar tsaro wannan ya nuna mana cewa ƙungiyar ecowas ba su da wani amfani kenan ganin su ne ya kamata su ɗauki wannan mataki ba ƙasashen yamma ba ra'ayi na gaba ra'ayinka ne aliyu muktar umar kace shigo kwararru najeriya masu bincike ta fannin sadarwa da gano inda ɗaliban cibok suke abin yabawa ne kwarai da gaske tunda namu sun kasa kuma hakan zai binciko duk wani lauje da aka ɓoye cikin naɗi ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne ahmed ɗan ganjarma kace a gaskiya ya kamata 'yan majalisar najeriya su yi bincike mai sauri shin kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba da dama ga matar shugaban ƙasa ta zartar da wani hukunci a kan jami'an gwamnati kamar yadda shugaban ƙasa yake da karfin iko ba domin komi ba illa sai don irin cin zarafin da feshen jonathan naga take yi tana ta cin karanta ba babbaka amma 'yan majalisar najeriya sun kasa cewa uffan akan wannan batu to ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa za mu rika karantowa. To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Akalla wasu ƙasashe hudu gami da Amurka sun yi alkawarin taimaka ma Najeriya wajen nemo 'yan makarantar na 'yan mata 276 da 'yan Boko Haram suka sace. a lokacin da yake jawabi a zauren babban taron duniya akan tattalin arzikin da ake a abuja shugaban kasar najeriya Gulag jonathan ya yi godiya ga china wadda ita ce kasar karshe da ta yi alkawarin taimakawa wajen samo waɗannan yara 'yan makaranta shugaban na najeriya ya ce ya yi amanna cewa sace 'yan matan nan zai zama maharin ganin bayan ta'addanci a najeriya A jiya Laraba shugabannin sojojin Amurka suka ce nan da wasu 'yan kwanaki da ke tahi nan gaba, mashawartan Amurka za su isa Najeriya domin su taimaka da sadarwa da kayan aiki da kuma leƙen asiri. Birtaniya ta alkawarin ɗaukar hotuna daga sararin samaniya da tarmaman ɗan adam a yayin da ƙasar Horanshi kuma ta ce za ta aika jami'an tsaro. Jam'iyyar African National Congress mai mulkin kasar Afirka ta Kudu ANC a takaice ita ce a kan gaba a yawan ƙuri'un da aka ƙidaya zuwa yanzu a zaben duka ƙasar da aka yi wanda a karan harko ya haɗa har da ƙuri'un waɗanda aka haifa a shekarar 1994 ba mulkin wariyar launin hata. To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma can da dare mu sake shigowa da wani sabon shiri inda za mu so mu ji ra'ayoyinku yau akan abin da 'yan najeriya za su iya yi su taimaka baicin gudumo da kasashen ƙetare za su da a yunkurin kwato waɗannan 'yan mata da aka sace a chibok kafin mai sallama bari mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga mai bishara yakubu gida dubazata da mai ɗakin sa domin karuwar ɗa namiji da suka samu allah raya jinjiri ya kuma sa ya zama ya girma cikin sanin sa da tsoronsa. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ci muryoyin su musamman halima jimrau da ta taya na gabatar da shirin da malama juli da ta haɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau nelson alheri ke muku fatar da alheri sai can da yamma don allah ubangiji ya nuna mana thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.